dani ne daga bangaren gurmada da bahagon dan kanawa daga bangaren kudu bahagon dan kanawa yana addu'a

Garaba na angura. Bahagon ɗan kanawa. Dani bahagon ɗan kanawa. Bahagon ɗan kanawa Dani. Bahagon ɗan kanawa Dani. Bahagon ɗan Kanawa, Bahagon ɗan kanawa Dani. Wala bahagon ɗan kanawa fa ya kai mugun ban ya kai duka ga iska. Ya kai duka ga iska. Bahagon ɗan kanawa. Bahagon ɗan kanawa. bago dan kanawa bago dan kanawa bago dan kanawa fa bago dan kanawa fa wallahi bago dan kanawa ba da mangare da mangare bago dan kanawa dukan iska yake kaiwa wallahi bago dan kanawa bago dan kanawa bago dan kanawa fa dani dani bago dan kanawa ba ya kai shi gindin igiya wallahi ya kai shi gindin igiya ya kai shi gindin ya kai shi gindin igiya ya kai shi gindin igiya ba ba ga dan kanawa ba dani ba ga dan kanawa ba ga dan kanawa dani ba ga dan kanawa dani ba ga dan kanawa ba ga dan kanawa dani na mai kwasara Bagon ɗan kanawa. Dani na mai ta kwasara bagon ɗan kanawa. Damban tana kyau fa. Damban tana kyau fa. Bagon ɗan kanawa. Bagon ɗan kanawa. Daga ɓangaren kudu. Dani na mai ta kwasara daga ɓangaren gurmada. Dani. Bagon ɗan kanawa. Shi ne mai jaɗa mara. Kai kai kai kai kai kai. Kai kai ya ƙara kawai. Wallahi ya ce ba kiza ba ne. alƙalin wasa ya ce ba kisa ba ne alƙalin wasa ya ce ba kisa ba ne alƙalin wasa ya ce ba kisa ba ne alƙalin wasa ya ce ba kisa ba ne alƙalin wasa ya ce ba kisa ba ne dani alƙalin wasa ya ce wannan dambo ba kisa ba ne na an dawo alƙalin wasa ya ce wancan dan ba sabo ne fa alƙalin wasa alƙalin wasa ga dan bana la la la kokowa la la la la alƙalin wasa ga gwamari dani na mai kwasara a gwamari an yi turin farko za a je a sha ruwa a dawo kowa zai je nemi shawara wajen mai horar da shi ga na an dawo da'ira ta biyu turmi na biyu dani kai wallahi dukan iska yake kaiwa ba wallahi dukan banza yake kaiwa ba ago wallahi ba ago ba ago dan kana ba la la la la la la wallahi ya buge shi wallahi ba ago dan kana ya buge dani ba ago dan kana la ilaha illallah wallahi ya buge dani ba ago dan kana ya buge dani ba a wannan dambe na naira dubu ɗari ba ba ago dan kana ya buge dani a wannan dambe na naira dubu ɗari la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi wallahi bago dan kana ba ya yi barna ya buge dani wannan gamba na naira dubu ɗari la ilaha illallah Allah ya kiyaye gaba Allah ya kiyaye gaba dani ba hagon dan wa ya sallame shi dan ban naira dubu ɗari inda ba hagon dan wa ya sallami dani a wannan dan ban naira dubu ɗari Allah ya kiyaye gaba wallahi ba hagon dan kana ya nasara a dan ban naira dubu ɗari Come on! shi ne na dambe da lambun ayo ta musura to to da ni da wata inda wanda mai girma gwamna ta nasarawa ya shirya na kungiyar safaka na najeriya wanda suke nuna alheri da wanda za a shi ne cewa na jamus na kasa gaba daya dama a kafa da wannan zama wani ba Allah sun suke da gari da abin da Allah ya ba su to sabon ba बाहर जा मिर्जा तेरे सर में खुदा ने ना जाने खुदा ना तू मैंने तुम्हारे dala eh, eh, wanda za su fafata a wannan gidan dambe na Idris Bambarewa da ke nan marabanyan ya ga sunan ɗaya bayan ɗaya ga 'yan kallon na wato 'yan damban eh ba da su wasu fafata dambe dama babbe na farko ba mu da gaba shida ne da shida jazu to yanzu jazu ya zo ba yanzu dan ta koma ba da mai ba da mai tafasara garkuwar dutse to ai ai to ba ba dole mu ba kana da ya gaji da burba da

ga dabban nan za a yi yanzu yar mage ba hagon ya haya ya ɗauko yar mage wannan damba na gasa ba hagon ya haya yar mage

bagon mai takwasara za su fafata da garkuwan dutse garkuwan dutse bagon mai takwasara su za su fafata yau